salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar da yadda kuka sani sunana Amatullah Ahmad. A yau zan yi magana ne akan tsafta. Tsafta wani abu ne mai mahimmanci kuma tsafta tana daga cikin cikon addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annazafatu min al-iman. Tsafta tana daga ɓangare daga imani sannan kuma inna Allah ta'ala dayyibun lallai Allah maɗaukaki mai tsarki ne kuma baya an san wani aiki sai mai tsarki to kun ga tsafta tana daga cikin cikon addinin musulunci tsafta ya kasu kashi kashi akwai tsafta na jiki sannan kuma akwai tsafta na muhalli da kuma tsafta na zuciya ita kanta ga kuma tsafta na dangane da mu'amalanka da mutane da kuma abokanan sana'anka zan yi jan hankali gare ku 'yan kasuwa ku yi ƙoƙari ku tsaftace kasuwancinku don ku samu riba na halaliya ba haram ba kar ku rinka rage awo sabida ku rinka cin riba ko kuma makamancin haka da dai sauransu ya kamata duk abin da allah ya bamu shine abu ba wai kwange da wani abu shine zai sa mu kai inda allah bai kai mu ba ya kai dan uwa ka ji tsoron allah kar ka je kana awo kana rage mudu ko kuma kana sa wani abu a cikin ka domin ya ciko da abin da kake aunawa alhalin shi wanda kake siyar mawa din bai sani ba idan bai sani ba allah ya sani mu rinka jin tsoron allah domin kuwa <clears throat>